والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذاهك أشيك من قرأت من لتاهم القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الإسامين ألا في دراما منا نغأ قائدة تشدى da ke ambata cewa lalle ne wajen tabbatar da siffofin Allah subhanahu wata'ala a kaucewa abubuwa guda biyu da aka hana waɗanda suke masu girma na ɗaya kwatanta Allah subhanahu wata'ala ko kwatanta siffar Allah da wata siffa ta wani wani Allah subhanahu wata'ala abu na biyu faɗai yadda siffar Allah take a ce ga salon yadda za ta kasance ko take kasancewa to mun ɗauki na farkon mun yi bayani a kai za mu ɗauki na biyun yau kuma insha Allah ta'ala mai bayani a kai shafi na ashirin da bakwai ya yace wa amma taqi shi da take layi nabi shafa. wa amma taqi amma batun wato fadar yadda sifar Allah take keke da keke fa huwa an ya'taqida al shi shine mai siffata Allah subhanahu wata'ala ko mai tabbatar da sufar Allah madaukaki ya kodarce أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا سورة أي صفر ألا مدعوككي قاعدة كذا وكذا تكي من غير أن يقيدها بمماثل باتارد يا واتو دبيبي wannan sifa ta Allah subhanahu wata'ala da wani mai a ta tabbatar da sufar Allah za ka ce Allah yana ji yana gani ba tare da jinsa da ganinsa ya yi kama da na wani ba to wannan da bai bai jinsa da ganinsa da cewar bai da kama da na wani to yanzu ka faɗi sufar Allah amma ka faɗi ta sake ba tare da kai wannan da bai bayin ba kake ji a ranka cewar wannan wato yar sufar da ka faɗa tana yiwuwar ta kama da ta wani to wannan matsala ce shine ma da yake cewa wa hadha atiqadun batil wannan kudiri ne wanda yake batacce bi dalilin sam'i wal aqli ta dalili wanda aka jiyo na alqur'ani ko hadisi ko kuma a hankalce da hankalin da yake lafiya da wata matsala ba ta same shi ba sai ce amma sam'u amma ta bangaren abin da ya shafi dalilai na shari'a da aka jiyo suke tabbatar cewa babu wata sifa ta Allah da take kama da ta wani babu wata sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala za a tabbatar kuma ce ga ainihin tsantsan yadda take yake fa minhu qawluhu ta'ala akwai fadin Allah madaukaki la yuhituna bihi ilma bai ba su karaɗe da nan waye Allah ba yadda Allah ya san cikin bayi kaf cikin da bayansu to su bayi ba haka suka san Allah ba wa qawluhu da faɗin Allah madaukaki wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm kakka bibi abin da ka da cikakkiyar masaniyarsa inna sam'a haqiqa ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya da ake tunana abubuwa da ita kullu ula'ika kana anhu mas'ula kowanne daga cikin waɗannan abubuwan abin a tsiya bawa a tambaye shi a kansu ne ya kai amfani da ganinka ya kai amfani da jinka ya kai amfani da zuciyarka ka ji abin da aka ce ka ga abin da aka ce ka wanda ce ko kuma suna da abin da aka ce ko ko na abin kai daban ba wannan ba wa min al ma'lum ma la yati sanannan abu ne annahu la ilma lana bi kayfiyyati sifati rabbina ba mu da ilimin sanin wato ani yadda siffofin ubangijinmu suke keke da keke لأنه تعالى دومشي ألا مدوكتي أخبرنا عنها يا باب لابار سفوف الناس لي ولم يخبرنا عن كيفيتها بيديها من يتسك بكم يا شي من يناجي ينادى ينادى waɗannan abubuwan da ya faɗa na sufofi da ce mana ga yadda ji na yake ba ga yadda gani na yake ba to sai ka yadda ji din kamar da ya faɗa ka da abin da ya faɗa ka yi imani da shi amma ba kai ba kutsawa ka ce ga yadda jinsa yake an fahimta ba kai ba kutsawa ka ce ga yadda ganinsa yake shi to wannan ba namu ba ne shi da malam ya ci gaba da cewa fa yakunu takyifuna qafwan lima laysa lana bihi ilm in muka ce za mu faɗi yadda suke to ya zama wannan faɗar yadda suke da zamu bibiya ce ga abin da bamu da masani yadda yake shi dai ya gaya mana sifar mu yadda mu iman da ita bibiyar mu ga yadda sifar Allah subhanahu wata'ala take mu ci mu faɗe ta keke da keke hakan ya zama wato bibiyar abin da mutum bai da masaniyar sa wa qawlan bima la yumkinuna al ihata bihi kuma ya zama faɗar abin da ba zai yi ka iya karaɗewa ko gamewa da shi ba abin da baka da gamewar saninsa ka ce za ka faɗi yadda yake da keke da keke bai taso ba wa amma al'aqlu ma amma a hankalce la الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا ilmi bi بكيفية ذاته ita saboda duk wani abu da ka sani ba za ka iya sanin ainihin yadda sifarsa take ba sai bayan ka zama kana da masaniyar yadda za ta sai awul ilmi bi nadirihi almusawi lahu ko kuma kana da masaniyar wani kishiyarsa mai kama da shi wanda suka yi daidai aka ce baka san kamannin hasan ba amma ka san husaini ka san kamannin da sai wanda ya san Husaini da Hassan yake da kai ai in ka ga Husaini ka ga Hassan in ka ga Hassan ka ga Husaini ko ai ka ga cikakkiyar masaniyarsa da Hassan da Husaini na zatin shi ya gama karaɗewa suna sufofin su haike ganin da Hassan da Husaini abu guda ne to shine ma yake cewa sai ka san zatin abu kake sanin asalin yadda sifarsa take amma in baka san zatin ba an maka yana da sufa kaza yana to sai dai kai yadda da wannan sufofin na wanda ya san shi ya faɗe shi amma ba ka ce ga ainihin yadda take shi ne ci gaba cewa au bil khabari sadiq anhu ko kuma ka samu labari na gaskiya game da abu shi ne zai iya yiwa ka iya cewa ga yadda yake din wa kullu hadhihi turuq dukan waɗannan hanyoyi guda biyu da ake sanin tsantsar yadda sufa take sakamakon sanin tsantsar yadda zatin abu yake imma ka san zatin imma ka san wani abu mai kama da shi imma wanda isan abin ne i baka labarinsa labari na gaskiya ita ce waɗannan hanyoyin guda uku ruwa ɗaya tun fi kayfiyyati sifatillahi azza wa jalla ababan korewa ne game da sukkofin Allah madaukaki ba wanda ya sace da kai ya san zatin Allah cikakken sani da har zai ga maka gama da sufofin suke cikakken bayani ba wanda ya san wani da zai ci gashi yadda yake haka Allah yake don shi ba mai kama da shi bare yake da tuwon ka san wani to ka san shi shi ma in ka san sufofin wani to ka san shi shi ma Allah bai da wani sannan kuma shi da zai baka labarin kansa ko manzansa da ya fi kowa sanda zai gaya ma bai gaya maka yadda gundarin sa yake bai gaya maka yadda ainihin tantakatsin yadda sufofinsa suke to sai dai ka yadda da abin da ya faɗa ina da siffa kaza ina da siffa kaza ka yadda kai imani kuma faɗa abin da ya faɗa amma ko tsaka ce ai ga ma yadda suke tun lafiyar su ba naka ba to shine ma da ya ci gaba da cewa fa wajaba butlanu takyifiha sai zama bataccen abu ne kace zaka faɗi ainihin yadda sabon Allah take kai fillah da wa aiban haka na kuma fa inna la naqulu fi ayyi kayfiyatin sannan har wayo muna cewa a game da kowace wato ainihin sifar yadda abu yake ko ainihin yadda abu filla yake تقدرها لصفات الله تعالى أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى أصلا تنبيه فتا وتواتو kaifiya ce tantanciyar abubuwa filla-filla za ka iya kwatantawa da na Allah maɗaukaki alhali shi ba wanda yake daidai da shi ko za a kwatance da shi da shi inna ayya kaifiyatin tuqaddiruha fi dhihnika malati duk wata irin kaifiya ma'ana salon yadda abu yake da zaka kwatanta shi a cikin zuciyarka ka kaddara shi a cikin wato tunaninka wallahu a'lam a'zam wa ajall min Allah ya fi haka wato girma da ɗaukaka game da wannan abu wa ayyu kayfiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala sallama ne dukkan wata kuma wato wani salo na sifa da zaka wato kaddara game da sifofin Allah madaukaki fa innaka satakunu kadiban fiha to zaka zama kareci ne a gaba da su in ka ce sifar yadda zancen Allah yake kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yadda na faɗa din haka yake to ƙarya zaka sannan sai ce da annahu la ilma laka bi zalika domin ita dan baka san hakan ba shi bai faɗi yadda ga yake ga yadda yake yin jin ba ga yadda yake yin gar amma ce yana ji yana gani to kan za ka ce ga yadda yake jin ga yadda yake ganin ga ƙarya za ka shirga to da baka san yadda yake ba wahina irin yajibul kaffu an tafsir wannan yasa to ya zama dole mutum ya kame daga cewar zai faɗi ainihin yadda wata siba ta Allah take takdiran bil jinan ila ne kaddarawa a cikin zuciyarsa ba nasa bane ba aw taqdiran bil lisan aw taqriran bil lisan ko yace yana tabbatar da haka yake faɗa da harshe wannan ba nasa bane aw tahriran bil manan ko yace zai wato an tsantsance maka sai maka amfani da yatsa ko hannu ce ai ka ga da ne kaza din haka abin ki wannan ba nasa ba ma'ana ko a zuciya kudirce ko a harshe faɗa ko iyo da wata gaba yace ga yadda abu karar Allah yake ba nasa ba amma in a bayi ne da ya gama sanin zatin su to zai iya faɗa sifar shi ai in ka san wani yadda kansa yake ci ka gani na hannu na nan lele hannun na to bai wuce haka za ka iya wa bawa wani shi ka san sa za kuma ka faɗa ya tabbarsa keke da keke amma ba abin da baka san sa ba bakar ilimin cikakkiyar masaniyar wato komai na tsantsan tsantsan kofin sa to ba za ka iya wannan bayanin ba game da shi wali hada lamma su ila malik malik shi yasa lokacin da aka tambayi imamu na malik rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa da rahama an ta ala game da faɗin Allah madaukaki da yace ar-rahmanu alal arshi sawa Allah mai jin kai ga manne ga kowa da komai ya daidaita akan al'arshi sai wani ya zo ɗan kwakwafi ɗan tambayar kure da bahaushe yake cewa yaya baba ka ta haife ka na kasan san ta haife ka da haka iya gane sai irin wannan sai zo ta da shi kai fasawa da Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi yaya ya daidaita izo wa imam malik irin wannan tambaya أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء أي الأرض إمام Malik zuwa su gyada kansa isun kuya har sai da gumi ya tsatsafo masa daga jin wannan tambayar saboda jin yadda wasu ta da ke tambayar shine ke ar-rahaba din nan fasara sa al-arab gumi thumma qala sannan sai yace da wanda ya mata tambaya al-istiwa ghayru majhul duk sanda aka ce mutum daidaito inda ya san yaran da yake magana da shi aka ce daidaito to ba abin da zaka jahilta bane duk abin da ka ji an ce daidaito to bai karkata nan ba bai karkata nan ba ko ma'auni ne aka ce ai ma'aunin ya daidaita zama ma'ana nan bai rinjaye nan ba nan bai rinjaye nan wannan wani abin da zaka iya kawo a tsarin ka fahimci kalmar to abin da take ita to wannan ba abin da aka jahilta ba wal kaifu ba ghairu maku. amma yaya na Allah yake ba abin da zan iya hararo maka da hankali in gano bane in gaya maka ba a sanin sifar Allah da amfani da kwakwalwar ke tunanin ku ce kai ka gano ga yadda yake ba a yi wa Allah kuma ko bayan ai ba da haka ake sanin sufofin su sai ka san zatin su kake sanin sufofin su ba wai kai kai tunani kace kai kana da tunda an ce sunan sa hasan to kamar nan kaza za su zama ba to na ga Allah kuma wal imanu bihi wajib amma yadda da cewar Allah ya daidaita dole ne fatun da ya faɗa su'alu anhu bid'a tambayar a ce kuma yaya daidaita su wannan kirkirar ne addini mu mazo bai kuwa mana irin wannan tambayar bai ce mai irin wannan tambayar waruya ruya an amma kuma rawaito magana daga malamin shi imam malik din rabi'at wanda ake kira da rabi'a ko rabi'ata an ce an din aiban kuma dai sai yace al-istiwa'u ghayru majhul daidaito ba abin da aka jahilta ba ne in an faɗi kalmar daidai. wal kayfu ghayru ma'qul amma a ce yaya na Allah yake wannan abin da ba za a iya hankaltowa ba ne a gaya maka wa qad masha ahlul ilmi malamai masana sun tafi dahuma bayan waɗannan malaman biyu da Imam Malik da Rabi'a malamin sa ala hadal mizan akan wannan ma'auni duk sanda ka zo ka tambaye wani malami bayan akan wata sifa ta Allah ka ce masa yaya take zai ce da kai to yadda Allah ya ba mu labari da ita min yadda yana da wannan sifar ba tare da mun ce yaya sifar take ba mu akan haka muke tambaya ma akan ya take wannan kirkirarren abu ne a addinin musulunci mu ba mu amsa wannan tambaya to sauran malamai ma bayan su akan haka suka in ka ce musu Allah ya ce yana jiya, eh mun yadda yana shi haka za su ga ba yaya jin sa yake shi bai ga mu ne da yake ba tambaya ma irin wannan da kai kirkirarren abu ne a addinin musulunci ba mu damar mu irin wannan tambaya an fahimta to haka suke yi ba sai akan istiwa'i daidaito ba a kowace zuba mata Allah da cewar yaya take sa cikin ta